A da, yaya ake yin kaciya? wato Da can kafin a yi wa yaro kaciya sai ya kai shekaru bakwai ko goma ko fiye da hakan sai ana tserere ana kamo su gudu suke ana kamo su fa daga an ci gawan zamin yana zuwa tafiya suke suna boyewa wasu ba a maganin su sannan an kamo su a kawo su a tara su katai ke danne su sai a yi musu kaciya kowa gari gari suna zuwa bikin kaciyar su zo su gansu su kawo kaji a kashe a ba wa yaran su ci tara tara su ake goma sha biyu zuwa goma sha biyar ƙasan wani rumfa to kowa yana da mai jiyar shi duk wanda zai zo ya gan su sai ya biyo da kaji biyu ko uku ko zabi ake kawo musu suna nan ana kaɗa musu gwangwanaye ana wake-wake sai sun yi kwanaki bakwai sannan suke fita ranar nan ake ɗarma musu zane a ce mutum ya shiga zane sannan a je a nemo musu babban wando wanda ake ce mutum bulage yau kuma kun tun ga ranar sunan yaro ake yi mishi kaciya yarda ba a yarda. Menene bambancin da ke akwai tsakanin da da yanzu? Da na yanzu akwai bambanci sosai. Yanzu tun ranar suna ko washe gari ake yi wa yaro kaciya. Ina yaro zai san ma'anar yin kaciya? Mutane da ne suka san da hakan. Daga an ce ga wanzami suke gudu suna ɓoyewa. Bayan kwanakin nan bakwai, me ake yi wa waɗanda aka yi wa kaciyar? Ranar da za a fiddo su ana tara mutane, diyallansu duka suke zuwa. Bayan an yi bikin fita sai a kai kowa gidansu. Bayan gari ake tara su kowa da ɗan tabarmar shi da kuma mai jiyar shi da zanin da zai rufu. Da haka ake yi sai a nemo musu wando. Yaran suke yi wa masu yi musu dahuwa waka suna cewa masu girki ku bari tuwonku ya tuku da kyau. Tuwo da duguli miya kamar miyan kaza. Koyo manan nga ngano iga dono bare kanga hina bangiza isi